العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da limani wanda masha a kan wa malamin ta na mai wanda ke tara mu a wannan majalisi mai albarka a daidai wannan lokaci mai albarka domin ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka ya musali na imamu abu zakariya ya shafi sharaf النووي رحمه الله تعالى ونعلم الله سبحانه وتعالى كمجموعة معه أيوم ما يمنى جابورة كامل نظام فرنسا Allah madaukakin sarki ya samu dace. Mun shiga ko muna mun gama babin babu na yi rajuli wal mar'a an babu sha'anina sawa. Yau kuma za mu yi babu na yi a yankaza wa huwa halku ba'a fi ba'ad دون ضعف وإباحة حده كله بقدر دون ضعف wannan babin yana hannu game da yin alƙaza shi ne aske gashi wani gefe a bar wanda muka duba a da almajirai irin masu bara da sauransu suka yi wani koliya wani a gaba wani a baya wani a gaba kawai ko gaba da baya ko kuma a aske gaban kai a bar baya ko a aske gefe da gefe a bar tsakiya to kowanne aka yi faruwa mazmu abu ne wanda shari'a ba ta so abin da shari'a take so shi ne ka rage kai gashin kanka ko ka aske shinka bar ma a aske dukan wasu malamai sun yi inkarin aske duka cewa ana aske suka ne a fagen ibada a wurin ibada imam malik yana da ciwon da suke da tsanani wajen aske gashi duka haka kawai kai kwalfamu shi baya ganin haka yana ganin kwalfamu abu ne da ya shafi aikin hajji shi ma saboda falalarsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙa wa masu yin kwalfamu lokacin aikin hajji rahama da jin kai masu sai suka sai mufa ya sake yi wa masu kwalfamu suka sake zuwa mufa ya sake yi wa masu kwalkwamo a nan gudu ya ce to da abin ya ci yoron kenan kamar wai an matsa ne ya ce to to ala kulli hal ba zai ji ne don kayi aski buka ba zai ba ne in kare kuma kowanne daga cikin su in kayi su domin ya ibada to za ka samu ladan yin haka haka wajen bari ba laifi ba ne don ka bari ka aski ba muni shi ne ka bari don kwaikwayon wani abu ne ba ko ka yi askin don wani abu yana yi wani yana kwalfomo ne saboda wani abu ne dan bol yana yi shi ma ba zai bar kansa ba a wani ya bari kuma saboda wani abu ne yana bari to da yin da barin ita in za ka yi su ne a manhaja ta shari'a to babu ne to amma abin da shari'a ta hana bayan da za a yi ka wani gefe da wani da sunan shari'a shari'a ba ta ba da wannan kofa ba so da haka shari'a ba ta ce ka rage gefen kanka ya bar ya gefe ba ko tsakiya ya bi baya ba ko ka bar gefe, ko ka aske gefe da gefe ka bar guda ɗaya ya yi layi ya yi baya to duk wannan abu ne mummuna mafi munu bayan ya kasance saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa to zai zama kuma wani ya yi hakan ziyadatan akan wannan koyi ne kuma da kafirai koyi da wani mawaki koyi da wani dambot koyi da wani wani shashasha ne to zai zama kai shi kake koyi ka zo a koyi da shi akwai laifi na musamman sannan a yin kuma irin aikin shi akwai laifinsa na musamman to zai zama ka haɗa wa kanka dogon. saboda haka ba wani dalili da zai sa ka aske wani waje a kanka to ba amfanin ka aske wani waje ka bar wani kai ko da a ce ciwo ka ji ya dace sai an aske wani waje a maka aiki da wani kyau ka aske duka don ma kada ka shiga tsawon waɗanda za a nema musu mafita da uzuri a ka aske duka kawai amma aiki har zuwa ka wasu Allah ya baka lafiya wannan kuma ya shafi maza ne maganar askewa dukan ba ya shafi maza ne wanda mata su kwata-kwata ma haramun ne su yi su aske kan gaba sai in akwai da shi dalilin kora, da dalilin ciwo da dalilin wasu dalilai makamantan wannan wanda duk za mu gina matan kuma a gaba kaɗan saboda haka bala ya ce an hana kuma wannan hannun yana zama hannun kaushi musamman da ya zamanto ɗari ɗabi'a ce ko inda ba musulmai ba shi ne ce alƙaza'u shi ne huwa halku ba abin ra'a duna ba da ake wani ba a bar wani wa ibahatu halqihi kullihi an halatta maka aske shi duka ibaha ne duk abin da aka ce mubaha a shari'a ilimin mutum yana shiga tsakiya ne domin malaman mutum sun kassama al'amura da ake dora wa bawa zuwa kala biyar su ya ahkamu taklifiya ji malaman usul ahkamu taklifiyar khamsa ma'ana ta abin da Allah ya ce a yi ko kar a yi baya fita daga cikin wayannan group in ma ka ji an ce kamar yadda Abdullahi bin masu ne sai in ka ji an ce ayi wallazina amalu to ka yi kokarin saurarawa in ma ila amrin a ilai wa in ma ila sharrin tunha anhu ko ya zama umarni ne na wani abu da ake so ka yi ko wani shari ake so ka bar to shi umarnin yi din da usul suka ce kala biyu akwai amurin jazi akwai amurin zai jazi akwai umarni na dole shi ne suka ce masa waji wanda in baka yi ba ana sa ran za a ma in Allah ya ga dama in ka yi kuma akwai lada akwai wanda bai zai jaji wanda bai da karfi sosai shi kuma ƙara daraja yake yi ko cike gurbin abin da yake wajibi su cika wa cika shi kamar na jiro sallah zai yi kuyi sallah da mutum sallan ba ta cika ba ya tashi ya yi na a ɗin guda fiya a cika ba, sai kuma za ka tara nan a gidi gidi ko kuma sallolin sun cika duka amma shi ya tashi ya yi na fiya kai kuma ba yin lafiya zai ƙara masa daraja da haka wannan amurin zai jazin amfaninsa in maljabu wa in ma rafu daraja ko ya cika maka da bai cika ba ko ya ɗaga maka daraja shi yasa za ka ji ana cewa mutane biyu suna iya sallah amma a lahira sai ka ga baina salatin kama da samani wala tsakanin salloli biyu kamar nisan tsakanin sama da ƙasa wajen kyansu ko kuma wajen ƙarin nawafin da aka yi bayan su ko wani abu dai maka mutuwa wannan janibin umuri kenan akwai janibin an in an ana ka abu shi ma akwai la'ayin janibi suka ce to shi ne haram wanda in yi shi akwai zunubi kuma ana sa ran ka samu komishin a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala in ba ka yi ba kuma za ka samu ladan bakin ba yau ka ƙi yanzu zina saboda laifi ne kana da lada ka ƙi shan giya saboda laifi ne kana da lada kuma ka sha a sanin ka na laifi ne kawai kana da nufi ana sa ran ubangiji ya masa kamu ba za a ce dole ya ma kamu ba ana sa ran ya ma kamu don ne domin zai iya gafarta masa in ya ga dama don ya ce wa ya mutu masu na shirk Allah yana gafarta abin da jikin kai wani ba ne ta to idan kuma hannun bai ba ƙarfi sosai a cikinsa shi wanda ake ce masa ba da tarku aulan min abin da barinsa ya fi yinsa da ba ka yi ba dai da ya fi amma yin ta da kai bai hana abin da ka yin ya cika sai dai ya zama ya ɗan samu waya. kamar mutum na tsalla ne yana tuntun ko yana waje-waje da aka tambaya ta game da waje-waje sai ce ikhtilafin ya tsari kun ce ba in salatu na mutum wani kwashi ne ku kuke ɗan yake a tsallan mutum saboda haka kamar wani abu ne in ba ka in ba ka ba ba idan su ya kwaci rabon a sallar amma hakan bai sa a ce in kai sallah kana waje sallar ka ta fashi ba kwata a sai dai a ce da kai yin ba da ta fi cika kaga wannan shi ne makaru sai suka kira shi makaru abin ki shari'a ta kika yi abu ga wannan janibin umurni akwai abu biyu janibin hali akwai abu biyu to sai na tsakiyar shi ne ba shi ne aka ce ba shi yana tsakiya ne ba a ce yi ba a ce bari ba yana tsakiya in kana so yi amma da ya halatta a yi in ba ka so bari wanda ya yin ba zai ce na fi ka ba wanda bai yi ba kuma ba za a ce ka gaza sai dai kawai ra'ayi sannan kuma kai iya juyawa shi din ma ya zama aikin ibada gwargwadon abin da ya sa ka yi shi amma ana yawan ba da misali da tafiya mutum ka gani yana tafiya bayan da za a yi kawai daga kagar mutum na tafiya ka ce kai za ka samu lada a tafiyar Bayan da za a yi domin tafiya wani abu ne da shari'a ta yadda a yi haka kasuwanci ko mutum yana sai da kayan samu kuɗi ba aka ce masa za ka samu lada ba domin abu ne na ra'ayi wanda ba ya yi kuma aka ce dan me ba ka yi ba domin makasi da yawa hanyoyin samun yawa ba sai kasuwanci ba amma dai ke a yarda a yi to irin waɗannan su ake kira mu ba mubahat ma'ana abubuwan da shari'a ta yarda a yi su to shi ya ce ibahatu halqihi an yarda ka aske kai kaga dama ce aka ba ka na shari'a to wanda ya aske kansa kwalkwaro ba zai zai ma kai da kai ke tsaye me yasa ba kai kwalkwaro ba na ci kalada shi mu ba gwargwadon abin da ya sa ta shi ne zai sa samu samu lada wata yi idan wata manufa shi sa ka ke tafiya ana aure ina za ka in gune na alheri gune na neman ilimi gune na sallah to dalilin sallar sai sa tafiyar za ta samu hukunci inda za ta haka za ka je sako to dalilin sakon kuma sai zama tafiyar ka zuwa sakon sai ta ɗauki hukumu alwasa'il ta akulu hukumar gaya haka malaman kawai da tafiya su tafi mana hanya tana ɗaukar hukuncin inda za a to aka ga kane tuwoje da ni niyyar za ka yi abu to sai a ba ka hukunci wannan abu a tafiyan in lada ne sai ka a tafiyan ana rubuta maka lada Me yasa aka ce kullu khatwatin tamshiha ila sala sadaqa duk tafiya zuwa sallah akwai lada akwai ɗauke zunubi akwai rafu a daraja sai a tafiya zuwa sallah haka neman ilimi haka neman halal haka dai abubuwa ga sunan saboda da aka ka an ce ubiha ko uhilla to duk wannan yana nuna maka halaccin yin abu wanda yake so ya yi wanda bai so ya bari wannan so ya akamu tafiyar kansa wanda malaman usul suke cewa duk umurnin ubangiji ko hannu ba ta ke ba ta wuce wannan gaba guda uku a kai suke kai komai Allah ya sa mu dace to da aka an baka damar yin azumi gaba daya ya da ya da ya ya rage kuma malaman da suke ganin sai a wajen ibada za su balkwamu ban da wajen ibada ba a yadda shi ba da wani makamanci ne shi ma balkwamun aka ce min rajuli dunan tara na biki ne ban da ba daya ba mu hadisai guda biyu zuwa uku cikin wannan babu mai albarka yace a ibn umar radiyallahu anhu ma qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم عبد الله بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عليهم القزع ليه القزع شنو باطل mutum ya والوجه wani waje ya bar wani a kansa ya aske wani gefe yadda gajimare yake jajjajewa an suka yi sama gajimare na tafiya har su za ga ya ɓalme wani ya yi wani gefe wani ya wani gefe to haka mutumin da yake aske jin kansa ya bar wani waje ya aske wani waje sai aka kamanta shi da wannan ma'ana ka yanka ka aske kanka ya zama guntu guntu ko wani gefe gaba ɗaya ya tafi ya bar wani ko kuma wani abu ne maka mutuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu mafi yawanci annawahin sukan ɗauki hukumin hali. sai an samu wani dalili da ya ɗan rage musu daraja don da aka bi dace a ce musulmi yana yin wannan ba Kuma ba kuma aka samu a yin naki akwai a tashabbu bi kufa kuma man da bi a fa wanda ya kawanta kansa da wasu to yana tare da shi kuma na ce khalifu yahud ku rika saba wa kafirai yahudawa ko ba ka yahude ba sai wannan ba musulmi ba ne ya yi wani abu to kada ya burge ta har ka yi sha'awar aikata shi abin da ake so kullum da an zanka a ga alamar kai musulmi domin ana so kowane lokaci shi'arun islam ya rika bayyana a tare da mutum sai ya rika yin wasu abubuwan da sai da bincike sai an zo kusa sai da wasu alamu sai a gane wani musulmi wani ya yi wata shigar da ka gan shi kai ba za ka iya cewa ga musulmi ba don ya zo kusa da kai kaga irin wannan da su ba a rayuwar mu ba ne ke wa anhu qal ra'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sabiyan قد حلق بعض شعره شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال أحلقوه كله أو اتركوه كله رواه أبو داود الإسلام الصحيح على شرط البخاري ومسلم wannan ruwa a cikin an samu daga abdullahi bin umar yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wani yaro kaga sabiyan yaro wanda zai yi ka ce yurfa an sai an masa afuwa shari'a ta dauke masa amma ya ga an yi masa wani abu wanda shari'an ba ta so ba ni ya aikata kuma ya yi hani a kai wanda yana nuna ashe yara ko da shari'a ba ta hau kansu ba ana lazumta musu yin ta don ya ta'awwadu alaiha su saba ta shiga jikinsu lokacin da suka girma shi kenan ba lokacin kuma za su soma yi ba ba lokacin za su koyi ta ba sai ta musu wahala a lokacin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kalla kasance wata babbar aba a koya ma yara tun suna kanana a jake su kuma sun soma girma saboda haka yukasu alaiha sa'in sha'adin lillah sai a kiyasin sallah a kan sauran wasu abubuwa da musulunci ba daidai ba ne yaro don yana karami a rika aikata masa abu na sabon da sunan shi karami da sunan shi shari'a ba ta aukar ba kamar kenan muna gaggawa ashe ya kamata mu saba wa Allah subhanahu wa ta'ala akan ƴaƴan mu ta wani gefen bayan su amana ne yana da kyau a ce mun tarbiyyar da su mun sabon musu su suna kananan har su girma har ya zama mutu wasu yaran sai ga har sun girma har dab balaga sun zai ba a daina musu wasu abubuwan ba wani lokaci su balagan kuma a ce za a daina sai su gan shi wani tsumbara su gan shi wani sabo su zaci ma kamar an tsare su ne ya sa ake so su daina yana da kyau ya sai suna kanana ka sabar musu da addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yaro karami an masa aski an aski wani gefe ba aski wani gefe ba fa da hafu an zali sai hana iyayensa ko waɗanda ya ga suna masa aski ne hana wa qala yati ahliquhu kullan ko ku aski kan nan duka a wujuhu kullan ko ku bar shi duka ana amma ku yi aski rabi ku bar rabi bai dace ba kenan abin da yake da wato ake so galibi a yi shi ne in ma ka aske duka in ma ka rage duka ko kuma ka bar shi duka matuƙar za ka tsaftace shi ka gyara shi ba laifi to haka kuma mun kwanta ba a wajen a fagen saka kaya hatta takalmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai ya tsinke to karka tafi da ɗaya in ma ka sa shi a haka in ma ka cire duka amma kar a ganka da ɗaya a hannu ɗaya kuma kana tafiya da shi a kafa kai kokarin ko ka je wani gida ka nemi aro ka sa wani ko ka sa wancan a haka ko kuma ka cire su duka a ga kana tafiya ba ta kai me ya dalili ya lalace ina kuma kokarin je samu wani ba wai kawai kai ta tafiyan ba kana sha'awar kuma an tafiye ka kace ai sunna ce wani kuma shi haka yake so yi wani abu bambara ka haka duk da suna ta yadda da shi dan dai kare jama'a ko kuma dai hubbul shuhur ko hubbul zuhur a zai shi yayi abu Allah ya samu dace saboda haka mu gane cewa shi aske kai gaba daya ko rage shi gaba daya hakan aka fi so a shari'a ba a so a gona waje ya kuma wani wani kuma za ta ga ba aske wannan ba amma yanayin gyara kan ne ya yi shi haka wajen tajewa wani wajen sai sauke shi wani wajen ya tashi to ko yaya ne in dai zai nuna a ga kanka yayi wani daban-daban a matsayin ka na namiji to kar ka yi wannan domin ba a yi wa Allah dabara ban aske ba amma na yi dabara na bar wani wajen ya fi to bi dace ba wannan kaga a fagen rage shi kenan wanda duk abin da ake kokarin yi shi ne ka canza ɗabi'ar da aka san ka da ita a ganka wani daban haka a halittar da Allah subhanahu wa ta'ala yi maka wanda wannan shi ne tabiru kalkula wanda wannan da an la'anta kalara ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama musamman mun karanta a baya mai tsofarin ya kamanta kansa da mace ko wace ta kamanta kanta da namiji ta kowane shiga ta kowane hanya don mai domin fita ne daga ɗabi'a جميل يبدا الله سبحانه وتعالى يبدا الله يكرمه حديث نذكر في اول الباب عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل على جعفر رضي الله عنه ثلاثا ثم اتاهم فقال لا تبقوا على اخي بعد اليوم ثم قال ادعوا لي بني أخي فجيء بنا كأنا أفرغ فقال ادعوا لي الحمام فأمره فحلق a موسى رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري وأنا حديث shi kuma lokacin da Abdullahi Ja'far ya yi shahada ya fita wajen yaki shi Ja'far bin Ja'far bin Abi Talib ya lokacin da yi shahada a gazuwar jirka wannan yakin da yi shahada ya aka zo aka ba da labarinsa ya kuma sanar da iyalansa har kuma ya umarni sahabbai da su yi musu abinci wanda mun sha karanta shi a fagen ababukan janaza isma'u li ali ja'far a fa innahum atahum ma yashdiruhu ba musu abinci domin wani abu da zai dauke musu tunanin abinci ma ya zo na rasuwa wanda yanzu kusan idan an ba rasuwan kusan kai ne ake cewa ka tanadi abinci maimakon a tanado maka yanzu abin ya juya wani ana mai rasuwa damuwarsa abincin da za a ci to Allah ya kare duk lokacin da aka rabu da sunna to sai ya ta zo ta abinci lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya da shi ne an hana ita wannan kalma tana da tana da wani tafsir wa tafsir wanda yake canja ma'anarta duka ce an hala da kuma ahmala ka ga ne da wanda bane kamar eh, ya'lamun ne da ya'malun kowanne ka dau mimun ka kai gaba ka kawo mun baya canja ma'ana to haka a nan wajen in ka ɗauni mun ka sai gaban ba ka dawo da haɗin bayan shi ma ma'anar kajin ahmala da amhala ijmal da imhal to ko ne ma'anarsa daban-daban to imhal shi ne ka ɗan sassauta hutu kana sane da shi amma ka ɗan ba shi lokaci shi imhal imhal kuma shi ne ka tsarkari wasi da abu kwata-kwata abin da yake kanka ka rabu da shi ka manta da shi babu shi maza maza wani hukunci ba zai biyo kansa ba ka manta da shi kawai ka yi watsi da shi shi sa ake cewa annan ma'a ta'ala yumhin wa la yuhin Allah subhanahu wa ta'ala yana iya barin ka kana laifi zuwa wani lokaci amma baya barin ka akan laifi a cikin yaman shi kwata-kwata babu shi. Kana ta laifi lokaci ya ja Ku kar ka ɗauka imhalin min Allah ne a ko imhalin min Allah imhalin ta ne lokaci ya baka annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah yana iya barin da laifi ya yi ta laifinsa hatta idan asabahu hudar yusrik har ya tashi jankarsa to bai da uzuri kuma da zai ga hanyar fita an ba shi dama mai yawa har ma an zai buƙaci in ya ga bala'i zai bukaci a dawo da shi duniya amma ina ba zai yi ba mutuwan da ce, an yi ta kuma an gama saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su dan jinkiri da aka yi rasu wannan yin shahada har kwana uku daga nan sun ma a dawo kafa da ya zo sai ce la tabku ala akhi ba'da al-yawm kada ku sake wa ɗan uwa na kuka ba a yau ma'ana kwana uku ya wuce kamar kenan an baka dama an maka rasuwa ka nuna damuwa da addininka cikin kwana uku kuma ba wai lallai sai ka tare a kofar gida ba a cikin kwana uku domin faɗan kwana uku baya nuna wai halaccin zaman karɓan gaisuwa tsawon kwana uku sai dai an yadda a garka cikin damuwa da sauransu da kuka ma Kutan hawaye kutan zuci da nuna ne damuwa tsawon kwana uku an yadda da wannan saboda haka bayan kwana uku yake to daga yanzu an gama daga nan sai ce ud'u bani asu a kira 'ya'yan shi jafa su ne muhammad da abdullah da auf dukkan su 'ya'yan da ke a kira su annabi sallallahu alaihi wasallam ya yasa aka kira su ke faji azina ka anna abrukun sai aka zo da wuri kamar wasu 'yan tsaki mana ɗan tsako yana ƙaramin da za a gani shi wani irin kamar bai da gata a barwa ta haka mana abin wuce ne ga mu ƙanana kuma ga alamun mu cikin wani yanayi fabal ud'u ni alhamla sai annabi ya kira mu min azmi fa amarahu fa halaka rudukana sai ya sa shi ya aske mana kai gaba ɗaya. cewa da yi halaka rudukana ya aske kawunan mu kaga yana nuna jawazu halki ba a cikin jami'a ya dace a aske kai bikan ana musamman kuma a yara wanda gashin su yana da saurin tsohowa ba laifi dan kana aske shi duka amma kai a matsayin ka na babba ya rage zafin ka in ka aske dukan ya fi maka ka fi sha'awar haka ba laifi ba za a ce ka yi wani nunkari ba kuma rage yawan kake so ba laifi daidai abin da ake so ne in aski ne ka yi ka rage yawan ne ba ka yi wani koya ya ke zo fito masa sai ga ciwon kai na damunsa ko kai kai na damunsa to ya fito ya aski wani kuma in yi aski ne damuwa yana yin aski sai iska da dani mura da damu da shigo shi da makamancin wannan kaga duk wanda ka ɗauka kana yi in ka ga wani baya yi karka ce kai ka cika wani suma mai wani suma ko ce kai ka cika aski a kowa da wanda yake so abu ne mu ba abu ne mafso abu ne mota da gaza ba ka yi na tura ba mai zargin ka Allah ya sa mu dace ok ko na yi kuma قال عن علي رضي الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلف المرأة رأسها النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس kuma ka ta'aske kanka ta'aske kanka to kaga kace an ta'ani ka ra'saha wace ta'aske kanta ne za ka ce ta'ani domin alharku galibi an ce alharku ana nufin kwankwanku aski wanka domin annabi aikin hajji ce rahimallahu muhalliqin ya fito wani muqassirin to kaga shi ragewa ba a kiransa halka sai dai min babin luga duk mai aski ana ce mai halla mai aski ma aski. domin su rage yawan aski ne to amma dai galibi aski ake magana to mace ita an hana ta ce aski kwata-kwata sai inda ta yi domin shi kansa wato gashi ga mace zina ne ado ne shi za ka gama an aji hafadarsa mata an wata na da gashi za ga ana hasadansa har ainu na iya shigarsa. wace da gani da kulle shigami ko wani mugunta a ranta ita ya kwasa da shi kuma za ka ga har ana dabarar yinsa da za ka siyo wani na kanti an jora da naka ya yi yawa alamar kana da shi kuma wacce ba ta da shi in ta jona na kanti sai ga har tana a sha'awar nuna cewa ita ne shi ka ga duka tasbihi ma'ana abu ne da hu har da haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana anci masu karawa ko da kuma akwai dalilin ƙarin aka hana a ƙarin za mu shi a gaba saboda haka mace dai an hana ta ta sai inda dalili dalilin wani ciwo ya samu kan aka nuna bayan da za a yi wanke ta aski ko bayan da za a yi magani ya kai ga inda ake so ta aski ba da shi da aski ya zama larura wa darura su bi kun mahdura larura zo tana halarta abin da aka haramta sai dai kullum muna faɗa to kaddaru bi kadarika idan dalili ya zo na a yi abu to a yi daidai wannan dalilin dalilin na kawuwa sai kuma a ci gaba dalilin yanka shari'a ba dan shari'a ta baka dama ka yi abu kuma shi kenan sai ka yi dani ba a mun damar ta kau to wannan yin kai ma ya kare daga lokaci Allah ya samu gashi wannan babu da wannan hadisi ya tsaya sai kuma babu na gaba babu ta halini wasu sha'ar babin da ke maganar haramcin kara gani wannan ya shafi maza ya shafi mata wa in kana matan su aka fi sani da haka to idan an hana su kara shi ko min babu aula kenan ka sanya wanda ba ba shi ba kwata-kwata misali a ce mace ba ta da gashi ta siyo wani abu da za ta sa a kan ta kamar hula mai nuna gashi kuma gashi mai nuna rata. Ka ga wannan nan. kenan tunda wancan nata ɗan kaɗan ne aka ke kar ta ƙara ina da kuma ta rabu da nata wata kwata ta samu wani gaba ɗaya ta saka abin da suke ce mai afro ke in ba in kana yanzu ba ba a cika yin sa ba su da an ba amfani to haka kuma alwashu alwashu mu shine zane a fuska ko na iri ko da ba ne an gana a yi idan aka samu wasu an riga an mutu yi bayan da suka iya sai a kuma kamar nima ma na ganna da shi na wani yanzu kura su yanzu ni ma na wani na da daya wani na da uku wani na da tara wani ba zai iya zuwa to kowa da irin yadda aka masa Wani Allah ya zama da irin yin bambance duniya bambance yi akwai al'ummar da aka ce ko ka girmama in aka in an bai ka dawo cikin dangi ki amma ba yadda za a kafa ta a dangi sai an gano ka ga abin ya mawa wanda musulunci da ya zo duniyar bahaushe an gaggaya wannan abubuwa da yawa za ga wasu gidansu an fara daga wanda suka yi daga baya baya ba sa yi duk sanin addini Allah ya ƙara mana fahimta to alwin da an hana kuma alwashu galibi an kira shi wasu a fuskan amma malamai suka ji am ya shafi dukkan jiki Allah bai yi jikin ɗan adam da wani alama ba don haka ya yi mu da fiskoki daban-daban fuskar kawai za ka gane mu 'ya'yanka goma ne za ka gane kowa ita haka yan biyu a gida sai ga ko da na waje ba ta gane su wasu a gidan ne suna gane sai Allah ya mutu wani abu da za ka gane wani adda a murya sai ka gane wani ko sai ga kamar tajin mama ba a gane ba amma dai abin da zai fi baka al'ajabi shi ne ka tara mutanen dubu mutum dubu za ku kuma da fuska na da ido na da aiki amma kowa yi ya daban-daban. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. haka ya yi fuskokin daban-daban yau da kai ne aka baka a ce ka yi duro sun fuska dubu da wuya da wuya a iya bambance kuma wani hikima ta Allah ma sai da yin dan adam sun ma ya ta asali su da to haka dai Allah ya yi mu daban-daban to saboda haka tunda ya yi mu daban-daban ana iya ganewa to me amfanin yin zane ka gane wani abu da za a gane wani haka kuma alwashar والبشر شنو وشريا أنا بعرف شو زاوش وشريا yin wushirya shi ne a buɗe afara don a samu ga domin da wushirya adotu za ka samu wasu suna ƙoƙarin su same ka dole to sai a samu wani turin ƙarfi a ƙasa wa mutum a baki da ɗan wani lokaci dole shi ya wushirya kaga akwai azama amma dai tun da yana so wani kan ya fi bauta shi zai sai ga mutum ya yi da yin wani wajen da ke huwa tahdidul daidai daidaita akwara da kuma buɗa su a daidaita ko a buɗa su ko a daidaita su a gyara wanda yin ta je inda suka ci gaba kasashen da suka ci gaba za a ga mutum haƙoransa sun yi wani iri za a iya gyara masa da dawo noma ba a laifin in har sun fito ko sun girman da ya wuce ɗabi'a ta da ake hakwaran da sun fito waje amma za su gyara ma su koma daidai ba su ba ne da ma a jami'in muhibbul jama'a Allah ne kyau ne yana son kyau to zai da jarraba ka da wani abu da za a iya gyara masa jarrabawa ce amma za a iya gyara kamar ya so ne Allah ya maka ya so su wuce biyar a samu ƙari inda yadda za a yi a ilmance za a iya cire maka na gidan ya zama biyar ka dawo normal ba wannan ba za a kira shi tanhiru kan illa bal ma an gyara ma ya dawo yadda Allah yake so amma ya ƙara maka shi ta jurba jaraba Allah ya iya jaraba mutane kuma da wurare daban-daban Allah ya samu dace qala Allah ta'ala malam yace in yad'una min dunihi illa ilahan wa in yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مظلوما ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله wannan aya Allah madaukakin sarki yana gaya mana waɗanda suke bautar wani Allah subhanahu wa ta'ala suna roƙonsu suna haɗa Allah da wani Allah ya kwafi ayyukansu kuma ya nuna ga wanda yake sa ko kuma ga wanda yake tura in ya ni tuni ni illa inasa wa in ya duruna illa shaytanan marida wanda suke roƙon wani Allah subhanahu wa ta'ala ba wani suke roƙon wani illa inasa su mata ma'ana jinkina wa Allah subhanahu wa ta'ala mala'iku mata wasu kuma su rike su da sunan bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala yake to yin hakan duka aiki ne na shedan kuma shedan din kuma wanda yake mai mai tsaurin kai wanda Allah ya la'ance shi kuma ya nuna tsaurin kansa bayan Allah an ci domin wanda Allah ya la'ance shedan sai ya yi ne sai ya ce a wanzibin ila yau mai ba'aku ya Allah ka jinkirta ni zuwa lokacin da eh, zuri'ar annabi Adam da girmama shi a kaina har zuwa tashi a jiya ba da za a tashi duniya me yasa ba wai fa dan ya tuba ba ba wai dan bi yumkin amalahu ba wa yatubu ila Allah a sai dan ya dauki rabon sa yasa ya rantse wa Allah la attakhizanna min ibadika nasiban masruba ki zan rika daga cikin bayin nan naka sai na samu wani rabona da aka wajen tabbiti ana Allah dama ya kaddara hakan zai faru saboda haka kidatin kuma. Allah ya la'ance shi وقال لأشهدن من عبادك نصيبا مفروضا وفي الكوج كما yake wala ubin lannan lallai kira ɓarce su wala umarniyan nan sai na sa musu buri ga mutum ya tara kuɗi ya tara kuɗi amma lokacin ya fara neman su kuma المال حبا جما لو كان لابن آدم واديان لابتغى منهما ثالثا يكون النبي يا من بيان shi Allah zai sa muku duru duru yana son wannan yana son wannan yana son wannan yana fatan wannan wannan duk yana ba wala amuran lahum fala yufakkikun azab al an'am su suna da kunnuwa na dabbobin ni'ima suna alamu wanda annabi baya so Allah bai so mutum zai alama wa dabbarsa sai kama din keta kunnensa wanda dabba ne mai rai abu ne mai rai ba a so ko a mata a mata alwasu na wuta na a ɗauko ƙarfe a sa shi a wuta mai ja a ɗauka a nana wa jikin dabba alama ko ka ga an rubuta wani abu ma a jiki wanda inda ɗan adam ne a ce za a masa haka ba za ka so haka ba wanda hatta yanka da aka ce mu yin za mu ci aka ce yin za mu yi yankan mu tausaya mu إذا وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته wanda mun karanta a nan wani lokaci an yi zamanin da wata dabba ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama can sai aka ga ta tafi annabi ya daga kai ya ce waye ne wannan da kuma aka ce ta ware ne ke ta kawo kukan gana a zaftar da kaga ce hatta dabbobi a cikin mutunci da ya jama a zaftar da su mutar da su ba sannan ya ce wala amuran nan wala yubayyiru na kan Allah kuma zan dinga tinsa ta suna umurtan ina ziga su domin umurni ke ɗan shi ne ziga kana ganin shi ba ka ganin shi haka Allah ne sa maka shi'urin ka saba masa idan ya zai na cewa yana ziga Ya yasa yi wa kiyama yayin da Allah zai bayyana da shi kan zamuri duk suna zargin juna shi ɗan zai gaya rukun. ma ana bi mushrikun wa ma antum bi ni ba zan fitar da kuma ba za ku fitar da ni kuma ai Allah subhanahu wa ta'ala ya muku alkawari ya kiraye ku ni kuma na muku alkawarin ƙarya amma sai kuka saboda haka tunda kun bi ni bayan Allah ya kira ku in ba ku gani ba ku ga Allah ba kuma ma Allah ne aiko da za su gaya musu kuna ganin suna muku wa'azi ni da ba ku a ganin mace kuka ji da aka fada ta lumuni wa lumu an fusa kan ku zarge ni da kira dukiya shekan da kansa a ranar ta kansa saboda haka ka yi kokari sun ba ku kai ga wannan ranar ba ana nasiya ci da mutum ya kokari da cewa ya yi abin da zai da kansa dalilin ta wannan aya ƙarƙashin wannan babi na tahrim wasu sha'a wal wasu wal wajar domin duk wayannan ayyuka ne na canje yadda Allah ya yi mutum shi sa a karshe ayar su ne mahallu shayi wannan wal amrunahum fala yughayyiruna khalqa sai sun canja yadda Allah ya tsara yadda Allah ya halicci abu sai sun canja shi halittar jikinka da Allah ya yi maka haka yake so ya danka hmm. ko mace ce da kai ta aure ta tana bakanta ba ke so ta zama bara ba in da farar ke so da farar za ka yi ma to yayin da ka zanta a bakanta ba ka sha'awa ka aura to ba ta mutum abin da za ta yi maka na burgewa ta yi maka shi irin na na ƴamai bisa kuskure ne ka sa matar ka wata burge ka da wata shiga da za ta zama ka wata wuce wannan duka تنزيني من الكتاب عندكما الأول يجي وأن دنيا فيها قوى تامس كتاب تقول عليه لبن لبن so da yawa wasu suka ɗauki harkar aure kamar wani abu ne na ka saba wa Allah a ciki a matsayin ka zama aure na mai aure ko ka sa mata ka saba ma ko ka sa ko ita ka sa ka saba wa Allah duka a matsayin aure ya halatta mana a aure na da aure bai sa mutum mai kauce wa tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda haka wa'annan ayyuka na ƙarin gashi na yin shirya na yin zane da sauransu duka abu ne da Allah ya hana wanda kuma za mu ji wasu ƙarin ma a cikin hadisai muka zuwa duka wannan canji ne daga cikin canji yadda Allah ya yi قال عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحظة فتمرأ شعرها وإن وإني زوجتها أفأصلني فقال لعن الله الواسلة والموصولة متفق عليه وفي رواية الواسلة والمستوصلة قوله فتبرق هو في الراح ومعناه انتفر وسقط والواصلة التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر والموصولة التي يوصل شعرها والمستوصلة التي تسأل من يفعل ذلك لها وعن عائشة رضي الله عنها نحو متفق عليه ولا حديث أسماء بن يزيد radiyallahu anha take cewa wata mata ta zo ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam uwa ce za ta aurar da yarta take ya rasulullah inna a asabat al-habba ta kora ta same ta kora na samun maza na samun mata kuma kora ta zo lalata gashi da ke lalata kai ta lalata gashi ana gashi fitowa da kyau sai ta zo ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa ta sha'ruha gashin ta ya tsinke ya gudu ya kuma kiburi kiburi shi ne intafara ya yi kiburi kiburi kenan wani ku da akwai wani ku babu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wa inni zawwajtuha ay uridu tazwijaha ina so in aurar da ita domin larabawa kan yi cewa na yi abu alhali yana da niyan yi kamar yadda Allah ma ya ba da misali idza kuntu ila sala idza kuntu ka kun riga kun tashi alhaji idza aradtu al-qiyam ila sala mun sai kun yi alula kafin ku sallah to dai sai idza kuntu kuma sai kawo alura alula ga yana da kun kun nufi yin sallah haka kuma karatu al-qur'ani wa idza qara'ta al-qur'an fasta'id billah ka kuma ka gama ne ma'ana wa idza aradta qira'ata al-qur'an to kana son karatu alqur'ani to fasta'in billah to haka anan wa inni zawwajtuha ay uridu tazwijaha ina son aurar da ita afa'atu li ay afa'atu sha'raha zan je in nemo gashin kanti in jejjona mata mu ƙara mata wanda ka gani daga baya za ka ɗauka na ta yi hmm. lafiya abu ya ci cinye kan sai na ga wanda kuma suna da shi sun raina shi ne sun raina yawan gari su bai mutu ba ya gaban su Allah zai bar mutu kai aka kamar kana nufin haka kenan saboda haka me ya ba ta yi ko kuma wani ba a ƙaran ba amma an ji an mai dabara an mai da shi ya koma da wani al'umma daban ko a dalka shi a kona shi ya zama kamar na laraba inda zai ƙaru ya yawa ba a rage shi ba amma an canja masa gini wannan ka san shi sai ka san wannan ba haka za ki yi ba ka ga shi ma dai tanzihu kalbi da duk da cewa an samu sabani a maluma cewa wannan din da Allah ba zai shiga cikin la'anta ba don me domin layi dumu ala zali da dawwama a haka amma wannan da alim ne fa don me domin su ma masu kanu ai la ya da baya dawwama ƙaru a gurin da za a cire shi saboda haka duka ɗaya ne da ta tambaya annabi sallallahu alaihi sai ya ce mata ne la'ana Allahu al-wasila kaga ce sarki ba amma ga hukuncin ya rage nashi kuma Allah ya la'anci wasila wace ce wasila mai kara gashi ko ta kara wa kanta ko ta kara ga wani wal mawsula Allah ji wanda ake karawa wannan ne da ne da wanda ake wa duk da yi ko ka yi wa kanka ko ka ma wani to da in kama ma wani in ki ka ma wani to duk ya samu da shi wanda aka wa da wanda ya yi duk so shi da muttafaqun kun wa na rawahu al-bukhari a wani riwayar al-wasila wal mustawsila ne karawa da kuma wacce ta buƙaci a zuwa ƙara mata cikin tsamuciya domin a cikin uh, wata duwan nan suna nuna tsalaf ne na nema ne sai mu zoye ku fassara mana kalmomi cikin hadisi yake fatamar raka birra ba fatamar saka ba fatamar raka ma'ana wuce nasara wa saka ba ya warwatsu ya jujjube alwafila التي تسمي شعرها من كار جاش تتكلم أو شعر غيرها بشعر آخر وتكار جاش ولي لأنه تولي أبو جبان ولي جاش جبان سواء جاش جبان كارا نتن أدم يكون دفعني كوانا ميري أنديكارا والموصولة التي يوصل شعرها وتأتي كارا وجاش والمستنزلة التي تسأل من يفعل ذلك لها وتتكي لمن وعدي دوري مزعة وعن عائشة نحن الزوحة عن سامون حديث من عائشة رضي الله عنها في ولنا الحديث Yana da guda uku a wannan babu wanda musan lokaci ba to lokaci ya yi za mu bar haka duka dai a kan ƙarin yaji ne da wasu ƙare-ƙare na jiki da wasu canje-canje na jiki duk wanda za mu wanda masifar ta kai har maza za ka samu abin da dama ta ne suke yi to yanzu ma mazan ma sun shiga ciki Allah ya sauka babu tsaya a nan a duka mutum ne to Allah ya ba mu ladansa

shi wannan ya shiga cikin tabiru kalbula a wannan ba a sa shi a ciki in dai matuƙar musamman mutum yana yin shi da manufa na samun yanke jiki ya kasance kullum cikin karfi, zai shiga tsawon wa a aiki lahu mustafa tun kowa. duk ya zama musulmi ne karfi ne nishaɗi ba su da ke haka amma manufarsa kawai shi ne canzo a ganin yayin cikin ya zama mai karfi? a tsorace shi haka kawai to kaga ya nuna yayin da burgita yan uwan musulmai wanda bai dace ba wannan kuma yake irin masu yin wani abu a jikin ko wani zane ko mutum ya yi wani katun ko ya yi wani kunama ko wani abu da kuma zane ne wanda ba zai gugu ba kuma ya riga ya yi ita ya zai yi ita ita ba zai ta addu'a yau ta roƙon Allah ya biya kuma a wuri ne da ba a gani to yi kokarin a gina gani ba wai kuma ya yi a wurin da ba a zai gani ba ko shi ta yadda sai an ganin dole to kaga ya nuna dama don wannan yayi ba wani magana cewa ya tabbata Allah ya samu dace wannan kuma yake masu rage kiba fa shi ma ya shiga cikin tabbiyar karfin na ya danganta idan mutum yana da kiban da tana hana shi ibada ko tana wa da su wajen zuwa yin ibada to abin da ya kamata yi akwai hanyoyin rage da ba sun ta sha wani abu ba domin shan wani abu yana iya kaiwa ga illa a jikin mutum da tasiri da zai masa illa in ya masa illa da ya kai shi ga samuwar wani ciwo to kaga ya shiga tsawon wadatin ko bai aiki ko da ta hanta haka kuma shi ma tsarawa wanda shi ne ma mafi muni kamar yadda za ka samu wani zai iya sha akwai wasu akwai shata mai da shata ita kiba to haka kuma akwai na rage yawan da shata motsi kowannen su dai shan abu za ka yi inda za ka yi za ka yi wani motsa jiki ko a gaya maka wasu nau'ukan abinci da za ka kiyaye don ka samu abinka nutsuwa da nishaɗi ba laifi wanda in ka duba za ka samu cikin wannan abubuwan lokacin magabata ba a san da su ba yana da kyau mutum ya nisanci abin da zai sha ko ya kare zuwa ko ya rage wannan la shakka zai iya shiga wannan samu matukar ba a samu wani larura da ta sa a yi hakan ba wallahu a'lam Allah madaukakin sarki ka mu dace abubuwan da muke yi na addini Allah ta ba mu fahimta kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure ne da fata in mun gano shi ya Allah ta sa mu karfin zukatan mu don tsawon sunata اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلا أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا أشنا من لدنك رحمة وهيئ بنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين